Al'ummar jihar Plateau na ci gaba da huduba wa junansu da neman mafita kan matsalolin tsaro da suka addabi wasu sassan jihar. Kusan shekaru biyu da suka wuce jihar Plateau ta samu zaman lafiya in an kwatanta da shekarun da suka gabata. To amma a cikin 'yan kwanakin nan wasu sassan jihar sun samu kansu cikin matsalar tashin hankali da ya yi sanadin rasa rayukan mutane fiye da arba'in a cikin wata guda banda kisan ɗauki ɗaiɗaya da ake samu jifa-jifa. Kan haka na tattauna da wasu mazaunan jihar Filato ko me za a yi don tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa? Sunana Murtala Abdullahi wanda aka fi sani da Mamsa. Wannan abu babban abin bakin ciki ne kuma dole ne matasa mu zo mu haɗa kai tsakani da Allah muna buƙatar ɗauki na shawarwari kuma mu matasa mu zage mu gaya ma junan mu gaskiya mu nemi sana'a to tsakani da Allah kiran da nake so in yi ma wannan gwamnati da manya lalle a duba matasa idan aka ce yau matasa sun samu abin yi to dole haɗin kai zai zo shi ma a dikitoyi ya ce ba wata harka da za ta ci gaba in ba tare da zaman lafiya ba ah, muna kyautatawa cewa ubangiji Allah zai shawo gaban wannan abin da shedan ya zo domin ya raba zamantakewa wanda muka saba yi gaskiyar magana shine ba za a iya yi wani harka ta kasuwanci harka ta siyasa harka ta noma ko harkan komai wanda zai kawo ga cin gaba in ba dai an samu zaman lafiya ba ko kai krista ne ko kai musulmi ne ko kai kana wace addini ne mu haɗa kai a yanda muka saba gani iyayen mu da mun ji labari cewa sun daɗe suna zaman lafiya bai kamata eh, rabe-raben nan wanda ya kama na ga rashin zaman lafiya ya ci gaba ba a ranar talatan da ta shige ma an samu rasa ran mutane uku a yankin Jol da ke karamar hukumar yau inda bayanai ke cewa wasu mutane biyu da suka jikkata sanadiyan kwanton bauna da wasu suka yi musu suna kwance a asibiti ana musu jinya. Kan haka malama ladi mai gari ta ce a duk lokacin da rikici ya auku mata da yara su bala'i ke aukawa. Wannan rikici ya zo an kashe mana mata. Gaskiya mu mata hukumar basa ba mu ji daɗi ba. to abin da za mu yi domin gani an samu zaman lafiya shine yanzu zan in fita da babban murya in samu matan kankara misali matan krista da matan eh, musulmi domin mu hada kai Shi ma Honorable John Bere ya ce inda mabiya addinai za su rike ibadarsu bil haƙi da gaskiya da za a kau da matsalolin tsaro. Mamakon mu rike ibada yadda ya kamata mun zubar da ibadanmu. da krista da musulmi da tattafi sun nuna mana cewa duk wanda ya cire rai a gaban allah ba zai samu aljanna ba ina karfafa wannan magana amma sai na dattijo mu rike ibada mu yanda ya kamata kowane ibada guda biyu na nuna mana cewa ka kamnaci makabcinka kamar kanka ina ganin in akwai kamna tsakanin to tabbata ce za a samu cikakken zaman lafiya in aka samu cikakken zaman lafiya a duk a duniya gaba daya za a samu cin gaban rayuwa na kasa zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya